harfu zali wa duniya kallati garratka minha faɗan liƙiha turihu min mata'ibu ha tushayyibu qabla waqtin zakharifuha tasiru ila aljazazi tazahzah an ha bi juhudin wala tarkan ha fil balazi ودعها anka la تدلب رضاها fama azga ila ذو النفاذ laƙar muzijar ta habi summin wa izzatu habi zullin qattu hazi wa ka harka ayatul kitabi wa ma kal min hamin malazi jibtu bi ujabin bi na imi duniya wa zillu ha zillun lawazi wa duniyaka wannan duniya taka allati garratka ha. wadda allati radka min ha wadda ta rude ka faɗan ha ka sake ta turihu sai ka huta min alfuzazi daga yankakkun mutane abinda ake ce ma fuzazi wai bambance-bambancen ra'ayoyikan mutane hmm. ha wahalar duniya tushayibu tana sa furfura kabula wakatin tun kafin lokacin furfurai Zakari Fuha, ƙawace-ƙawacen duniya tasiru tana komawa ilal jazazi zuwa ga yankuwa ta zahzah ka nisanta an daga halake-halaken duniya bi juhudin da ƙoƙari ko kuma mahalakata da ƙoƙari walatar kan ilaiha kada ka karkata zuwa ga duniya filfala koda cikin ɗan yanki an anka wada'aha kabar duniya anka na to wada'aha anka kabar duniya la ta ɗalub ridaha kada ka nemi yardar duniya zunnufazi masu basira su ne masu hankali ma din din mai basira mai hankali ma asga bai karkata ba ilaiha zuwa ga duniya laƙar muzujar halawatu ha haƙiƙa an cuɗanya daɗin duniya bisummin da dafi mai kashewa wa ha girman duniya qattu hazi an daidaita shi bi zullin da kaskanci ku saboda in ka lura gwargwadon girman mutum a duniya gwargwadon kaskancin da zai shiga gwargwadon yadda duniya ta ɗaukaka ka in ta tashi sauke ka gwargwadon yadda za ta gwargwadon kaskancin da za ka shiga yanzu misali an muka ɗauki yanzu najeriya waye shugaban najeriya ba goodluck ba hmm. to yanzu da za a kawo da allah zai kawo a juyin mulki to da a najeriya kuma ba wanda zai fi shi kaskanta saboda in makiyin shi ya juyin mulki ana iya daure shi a sa mai sarka tun daga wuya a hannu a rika nuna shi kamar yanzu tafa balogun kamar yadda obasanjo je mai kaga a sakamakon girman shi da aka tashi sai aka dora shi bayan mota aka ja shi a ƙasa aka ningi nuna shi yanzu da wani kurtin dan sanda ne dan an ɗaura shi a bayan mota an ja shi wa zai nuna shi to ka ko sakamakon da shine IG da aka tashi da aka yi mai hira aka nuna irin Ibrahim Saminu Turaki gwamnan jihar Jigawa shi ma da aka tashi ba nan aka tashi sarka tun daga nan har kasa ba mm. aka nuna shi na kuka to yanzu ba girman shi ya ja mai haka ba mm. yanzu talaka nawa ne a jigawa wanda aka ɗaure shi a gidan yaro wani ma an mance da shi kaji an san da su to sakamakon dama ba su da girma wani sai ya mutu a gidan yaron ma ba a san da shi ba yanzu wannan gwamna ana cewa an kama shi an ɗaure shi duk duniya he ta sani ko marin shi aka he an nuna ma duniya to yanzu wani ko bindiga aka sa aka harbe shi ba a san da shi ba to saboda yanayin girman mutum mm. gwargwadon girman ka gwargwadon wulakantar da mutum zai to shine shi girman duniya an cuɗanya shi da ƙasƙanci waƙar na baharka ayatul kitabi haƙiƙa ayoyin littafi shine alƙur'ani sun faɗakar da kai min malazi mafaka fama kal hizir min ha bata zamo ba kaman gudu daga duniya ajibtu ina mamaki bi ujabin da mai alfahari bi imi duniya da ni'imar duniya wa ƙa'ilu zillaha Da me faɗin inuwar duniya, zillul lawazi inuwa ce ta tabbata. Warajin da mai ƙaunai, an ya samu saraba shirbin shan ƙawalwalniyar duniya, wa magabunin da abin yi ma gabi ayyamin lazazi da kwanukan jin daɗi. wa musiril muƙama da mai zaɓin gurin zama bi ardin a ƙasar da take ƙafrin faƙo muwahashatin abin yi makewa biha a wannan gurin akwai lissun ɗan fashi mai kai hari wa musir ka'atin da mai zaɓar fako la'ushi ba fiha wanda babu ciyawa a cikinta ala baladin akan gari hasibin mai yabanya zirra zazuma aboci yayyafi mai faɗin hmm.